الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ne kwanan wata ga watan rabi'ul awwal ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa inda muka tsaya cikin karatu wani littafi na fi sira ina jin muna magana ne akan gazo tubano kurai ko ko mun gama da ita nam farko za mu fara kenan ok wancan satin mu fara ba ba a fara ba ko? ok to shi kenan to idan dai za ku iya tunawa su banu ƙuraiza su ne waɗannan yahudawa da suke zaune a madina tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka karya alkawarin amana da suka yi ko zaman amana da suke da manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda da aka zo yakin nan na gwalalo gazo azab da su aka hada baki aka yi wa manzon Allah taron dangi dan a kashe shi ko a kashe addininsa so kamar sun yi zamba cikin aminci ina so ku fahimta saboda bayanin da za mu shiga ciki yana da nauyi kwarai da gaske su a madina suke zaune su a madina suke zaune to kasancewarsu yahudawa ba su addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su to su yi ƙulla ƙawance na zaman lafiya su kasa taɓa musulmi musulmi ma kuma kasa taɓa shi sannan kada a haɗa baki da su a cuci musulmi sannan musulmi ma ba za a haɗa baki da su a cuci su wani ƙurai ba aka tafa haka ashe sun warware alkawarin da suka yi da annabi da suka ha'ince shi kuma damun ba wani abu ne ba ko ba a wajen kafiri ku yi alkawari ya ware ya ci amana ka malam ce wa amma quraiza fa kanat shaddul Yahudi a dawatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aghlabihim kufran ولذلك jara alaihim ما ya يجري على ne. idan baka san suwaye banu quraiza ba su ne waɗanda suka fi kowa kiyayya da gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma su suka fi kowa tsananin kafirci duk a cikin Yahudawa ma aka ce ma banu ƙuraiza to ka shafa fatiya kurum mugayen kenan shi yasa abin da ya faru a kansu ya faru sama da abin da aka yi wa sauran yan uwansu wa kana sababu ghazwihim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء هيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه sababin yakin shine manzo Allah lokacin da ya fita yakin gwalalo suna sulhu tare da wani ƙwareza bai da matsala da su baya jin tsoron za su yake shi duk da kafirai ne da suka haɗa gari da shi amma sai wannan huyai ibn akhtab huyai ibn akhtab shine mahaifin ɗaya daga cikin matan annabi safiya wadda ake ce dai safiya bin huyay wannan babban ba yahude ne amma Allah ubangiji ya kaddara yassa kuma annabi ya aure ta to shi wannan huyay ibn akhtab shine yazo wurin banu Ƙuraiza a gidansu yace to na zo muku da ɗaukaka, ka duba yaudara ya zo ne fa da wai a shirya a yi ƙulle ƙullen da za a halaka muhammadu to shine yake cewa su banu ƙarera to na zo muku da da ɗaukaka sannan na zo muku da ƙwarishawan ma gabaki ɗaya ba ƙureshi kuke ji ba waɗannan to dukansu gaba ɗaya ga sa hannuna na zo da su da gatfan ga ƙureshawa ga gatfan ya ce kakkumanta ku 'yan banu ƙureza ku fa mutane ne ahlu shaukati wa silaha kuna da ƙarfi shine shauka a kafa kuke sannan kuna da makami na yaki me za ku ji tsoro ku taho mu zo mu yi fito na fito da muhammadu wa furga min mu kammala da shi kurin a daina jin labarinsa kun ji tallan da aka musko kakkumanta ina gaya muku su fa sun yi alkawari da annabi ba za su karya alkawari ba kuma suna zaman lafiya ba su yaƙi manzon Allah ba shugabansu sai ya ce bal ji'ita ni wallahi bi dhulli dahar ji'ita ni bi sahabin qad araqa ma'uhu wa huwa yar'ud wa yabraq falam yazal huyay khadi'uhu wa ya'iduhu wa yumannihi حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه yusibuhu ma asabahum fa sai wannan shugaban su yake cewa a'a ka dai zo mana da kaskanci ka zo mana da tozarta wallahi mu da mun yi alkawari da Muhammadu ka dai zo mana ga girgije nan ruwansa a ya riga ya zube ga girgije amma an yi ruwan a wani wuri mu bai da wani amfani a wurin karin magana ne ga dai walƙiya nan ga tsawa nan mu an buge mu da walƙiyar da tsawon wasu kuma an zuba musu ruwan wannan abin da ka kawo mana kenan wato shi huyay ibn akhtab bai gushe ba yana yaudararsa shine falam yuzal yazal huyay yukhadi'hu an gane ko yaudara shine mukhada'a yana masa alkawarin cewa in fa ka zo muka haɗu muka yaƙi Muhammadu muka halaka shi za mu yi ma kaza za mu yi ma yana sanya masa buri shine wayu mannihi har sai da shugaban wannan banu ƙwarai da amsa masa cewa za mu je mu yi fada da Muhammadu alkawari fa sun karya alkawari amma sai ya ce da sharaɗin kai huya ibn akhtab za ka zo muna tare da kai duk abin da ya same mu yana ya same ka abin da nake nufi idan muka je in mun ci nasara muhammadu mun gama da shi to damun ka alkawari idan kuma muka fadi muhammadu ya zo zai mana wata azaba saboda mun yi alkawari shi mun karya to fa kai ma kana cikin mu yawa ba za ka tattara ka gudu ka tafi maka ba ya shiga da shi har gidansa wa naqadu ahad rasulullahi wadannan mutane banu qurayza suka warware alƙawarin annabi wa azharu sabbahu suka yi ta zagin manzon Allah a lokacin take zagi ashar da faɗin maganganu na rashin mutunci me ya zafi daga kawai wani ya zo ya zuga ku to me na zagi hadda zagi labari ya kai wa manzan Allah fa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khabara fa arsala yasta'limu al-amra فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال ابشروا ya معشر المسلمين manzo Allah ya tura dan aike ya ce aje abinci ko a duba a shin da gaske ne banu qurayza sun warware wannan alkawarin da suka yi da shi shine istahalimul khabar yana neman ya samu labari dan aike yaje ya duba aka tabbatar lalle banu qurayza kam sun warware alkawari labari yana zuwa manzo Allah bai kariya da zuciyarsa ba yace Allahu akbar yayi kabbara yace albishirin ku ya ku taron musulmi ka duba ta siyasa ta jagoranci malam saboda lokacin da aka ce waɗannan manya-manyan kafirai sun karya alkawari da kai za su yaƙe ka yanzu to ina jin dai mutum ba karfin imani ne da shi ba ya kamata ya dan samu gajiyawa ko ba haka bane ya ji tsoron to kuma yanzu za a zo halakar da mu kenan amma Allah manzo Allah yana jin labari kuma sai dan na kabbara to da nan ne malamai suke cewa ya halatta idan mutum ya ga wani abu ko na zaburarwa zai zaburar da mutane ya kabbara saboda wannan kabbara tana da tasiri munafiki bai santa kafiri ba ya san kabbara duk inda arna yake ka Allahu akbar sai ya firgita sai ga yana neman ya tattara ya bar gurin ce ce these people na terrible oh. sai ya gudu ba sa san kabbara saboda tana da wani kwarjini kuma ba wanda yake faɗanta sai musulmi shine yake faɗa a ransa cewa ya yadda Allahu akbar musulmi kan ku gajiya albishirinku فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها قال أنا dawowa gida sallallahu alaihi sallama ya cire kayan yaƙi ya cire silke sai ga jibril ya zo jibrilu mala'ika dai ya ce da manzo Allah a wada'atumus silah wai ku har kun sauke kayan yakin ku kun cire kayan ku wallahi ina makaran tsoya muhammadu innal mala'ikata lam tada aslihataha to mala'iku fa ba su faciri ba su sauke makamansu ba suna rike da shi daga wannan yakin handak din yakin gwalalo da aka yi har zuwa yanzu ba su ku kuma cire kayanku. ku to su mala'iku ma suna nan a kimtse fanhab biman ma'aka ila bani quraiza jibril ya ce da muhammadu tashi yunkura tafi tare da mutanen da suke wajenka ku tafi banu quraiza suwa banu ƙuraida waɗannan yahudawa da suka karya alƙawari yanzu kun ga wannan umarnin daga waye ne daga Allah ne tunda jibrili ne ya gaya masa ko Allah ya ce a tashi a tafi ko hutawa fa ba su yi ba daga baro yakin gwalalo ghazwatul azab sun ma cire kaya suna kokarin abin nan shikenan aka ce to ku tashi ku tafi malam lokacin umarni yake bi Allah yana faɗa aikatawa yake ba yanzu bari mu dan je mu jarraba mu gani ba a ina la wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi kitabul maghazi babu marji annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab da muslim shi kuma kitabul jihad babu al mubadarati bil ghazwi wa binahwi binahwi hadisi abdullahi dan umar wa inni sa'irun amamaka uzalzilu bihim husunahum وأقذف في قلوبهم الرعب فصار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار كتاش متفي جبريل يشهد da manzon Allah ni ina tafiya tare da kai mu je har zuwa gidajen Banu Quraiza ni kuma zan girgije su wannan gidajen nasu zan girgije su in ji jibrilu kawai sai dai ka ga malam gidan yana faffa gidaje suna faffashewa gidajen duwatsu ne ba kuma zan jefa tsoro a cikin zukatansu jibril ya tafi tare da maukibinsa jama'arsa cikin mala'iku haka imam bukhari ya fitar da wannan riwaya kitabul maghazi manzon Allah yana tafiya yana bin bayan Jibrilu shi kuma cikin mutanen na wal ansar a lokacin ne manzon Allah yake cewa sahabbai la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza dan ya zabura da su kada ɗayan ku ya yadda ya sallar la'asar sai a bani quraiza ka ji da rana aka tafi wala bayan zara. aka ce ka ku yadda la'asar sai dai taimako a banu ƙuraiza duk inda ma za a yi la'asar ta muku mu haɗu a can kakka ga saurin da sahabbai suka yi taimana saboda annabi ya da umarni fa badaru ci Sali amrihi wa nahadu min faurihim fa adrakathum al-asra fi at fa qala ba'dhum la nusalliha illa fi bani quraiza kama amarna فصلوها بعد عشاء الآخرة وقال بعضهم لم يرد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطرف من الطائفتين كو يعنف طيب suka kama hanya suka tafi wajen gaggawa da gaggawa wajen misalta umarnin manzan Allah suka yunkura la'asar ta suke su a hanya ba su isa banu ƙuraizan ba kuma annabi ya ce kada ɗayan ku yi la'asar sai a banu ƙuraiza ku fahimci maganar nan fa yanzu misalin isha'i ta kusa sai a ce da ku maza yanzu yanzu nan ku tafi da wani kada ɗayan ku yi sallar isha'i sai a da wani ana nufin kai gaggawa ka isa da wanau kafin isha'i ne ko kuwa ana nufin wa sorry kada kai gaggawa ka isa da wanau kafin isha'i kuma kai sallar isha'i a can ko kuwa ana nufin kai dai yi sauri dai kai iya kokarin ka kada lokacin sallar isha'i ya riske ka face kana da wanau amma in lokacin sallar yayi ka iya tsayawa a hanya kai me za ka iya fahimta a wannan umarnin na'am cewa me su kama hanya su tafi lalle su tafi to sabai sai suka samu bambancin fahimta la aha duk al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yadda dai la'asar sai a bani quraiza sai suka fahimci ko la'asar ɗin ta yi fa ba za a yi ba sai a bani quraiza so ba su yi sallar yi ba sai a yi sallar la'asar ba sai da isha' to ba su isa ba sai isha'i saboda nisan wurin wasu kuma suka ce a ai ba haka annabi yake nufi mu yin sallar lokaci yayi mu ki ba a'a umarni ne dai mu gaggawa mu yi kokari mu isa ainihin banu ƙuraiza da la'asar to ba mu isa ba kuma saboda nisan tafiya so mu tsaya mu yi sallah a hanya haka aka yi aka rabu wasu suka tsaya suka yi sallah wasu kuma ba su yi ba don cika umarni sai da suka je banu quraiza suna isa isha ita suka kabbara sallah da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo aka ba shi labari bai zargi ko ɗaya a cikin ba ka duba iya shugabanci saboda lokacin ba bukatar ya zargi wani ai ai duk sun yi kokari haka imam bukhari ya fitar da wannan hadisi din da muslim a cikin sahihansu taif to yanzu an yi samala an yi sai banu ƙuraiza sai ka rike fadaga yau in kaji an ce banu ƙuraiza ko ina to mutanen kenan yahudu al-yahudu humul yahudu ha ba kyau wa ta sallallahu alaihi wasallam ar-rayata ala aku ali bin abi talib واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ونزل خصون بني قريظة وعصرهم خمسا وعشرين ليلة ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خسال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا بالسيوف مسلته يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم أو يقتلوا عن آخرهم أو يقتلوا عن آخرهم وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه ثم تاب الله عليه وهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم هلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فآسن فيهم فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجلا منكم وأن يحكم فيكم رجلا منكم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب حمارا كوف أركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يقولون له وهم كان فتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فآسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهم ساكت وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا طيب manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a su wannan wuri ya ɗauki tuta ya bawa Aliyu bin Abi Talib ya ce rike kai ne komanda Kasan in inda za a je yaki to sai an zaɓi komanda jagora wanda duk zuwa yana gaba tutan nan tana sama ba ta sauƙaƙar ka yana hannu ɗaya da takobi hannu ɗaya da tuta madina kuma annabi ya bar abdullahi bin umu maktum makahon nan yace kai ne gwamna rike mun ita mun tafi har da annabi aka tafi banu qurayza aka je aka sauka a unguwanninsu da gidajensu manzo Allah ya kewaye garin ko unguwar tasu kwana ashirin kwana ashirin ba wanda ya isa ya fito waje suna ciki annabi ya ce in abincinsu ya ƙare ai sa ne mun fita ko kuma wani uzuri zai fitar da wani ai kewaye shiru shiru shiru shiru shiru walan da alaihim alhisar yayin da wannan tsaro ya musu yawa ya tsananta gare su suka sha wahala to sai suka fara neman ya za a yi shugaban su abu Ibnu Asad sai tunani ya ce to ga zabi guda uku a ciki ku zabi daya ga dai halin da muke ciki yau Muhammadu ya tsare mu kwana 25 mu ba mu je muka buge shi muka wuce ba shi kuma bai shigo ba ko muna da buƙatar mu fita mu nemi abinci sai ce to ɗaya kenan ayin abu na farko ko dai ku musulunta ku kasance tare da muhammadu a addininsa mu haƙura kurin mu ba nukurai da musulunta mu bi muhammadu shi kenan a zauna lafiya mu huda ko ku in ba haka ba mu kashe 'yan mata ƙanana daga cikinmu don kasa zaman tori batattun yaƙi da su muhammadu in sun zo sun shigo mu kuma mu zare takuban mu je mu fuskanci muhammadu musallata in an ce musallata wato ruwan takwabin za mu zare mu fito da shi tsirararsa mu tunkari su muhammadu har mu ci riba mu buge shi ko kuma a kashe mu gaba ɗaya ko mu kashe shi shi da sahabbansa ko kuma su kashe mu in sun kashe mu suka kashe in sun shigo gari ba za su samu yaran mu ba ka duba arne daga jeren tunani su kashe 'ya'yansu don kar a zo a ribace su to in kun je kuma kun kashe shi ma hasara goma da dari yayi in kun ci nasara kuma kun dawo gida ina 'ya'yan to arne kenan yasa mutum ya kokari ya zama musulmi sai ya zama mai tunani mai kyau ko kuma su kai farmaki wa manzon Allah da sahabbansa su yi amfani da ranar asabat wai irin ɓaddabami saboda annabi ya san dubba yahudi ran asabar tana da amfani a gare shi ba sa faɗa ran asabar malam ran asabar ranar ibadar su ce rana ce mai matsayi dama abun haka yake juma'a ta musulmi asabar kuma yahuda suka ɗauka nasara kuma suka cafke lahadi shine mu yanzu aka juya mu aka dawo da hutu na aiki asabar da ladi ko shago za ka je mu no wiki ne malam da Allah ka bari sai monday shago fa kaya za ka saya eh mu musulmi no no wiki ne ne asabar ladi bana bana komai baya komai asabar da ladi to baka komai saboda me saboda goyon bayan yahudanci da kiristanci ko to shi yasa inda aka ci gaba asabar da ladi ita ce mondan yanzu kamar a saudiya mu da muka je makaranta jami'a abin nan karatu ba mu sani ba na samu ka kama bacci abin nan ai rana abin nan ce aka ce ai ana jami'a ana ta karatu ai asabar din ita ce wanda su kuma ta fita ta fita ta karatu gurin aiki ko me ma ma sati ya kudu sai a ce khali ya sabt bashi asabar ko yawmul ahad aiki suke cikakken rana ne na aiki saboda su ina da wani yahudanci da wani kiristanci da wani tsarin kafirci amma muku yanzu ya asabat lahadi mun taimaka musu mu kuma juma'a ta mu ga ta nan da man dai ana yin aiki a ciki duk da shari'a bata ce a daina yin aiki dan saboda juma'a ba ban sani ko an fahimce ni kun ga yadda suka ci ribar mu a duk duniya ne fa wannan harkar asabar ladi inda kuke gani wannan weekend din duk kusan duniya duk kasashen da suke bin in ba tsarin musulunci ba to asabar ladi ba aiki wani kuna so ku fahimci ni ku duba ko irin wato wato kafafen yada labaran nan na kallo za ga program sun su asabar ladi daban ne kamar saboda ba aiki ranar saboda tsabar yahudanci ya yi tasiri a duniya da nasaranci su wanda suka yi wannan fa wai su ne za su rinka zuwa suna tsukan musulmi wai wai ana so a maida wai komi ya zama musulunci kaji ba ko sai a ce a ah, ai ba yanzu ba tsarin musulunci ake yi ba kaza kaza gwamnati ba gwamnati musulunci ne ba kaza kaza to gwamnati ba ta musulunci ba to kenan ta kafirci ne ta yahuda me yasa ake hutu asabar da ladi sai a shirya hutun asabar da ladin tunda na yahudu nasara ne addinin su amma ba kowa yake fahimtar wannan ba sai wanda ya karatu ya bincike so ka sani cewa duk wanda ya hutu a saboda ladi to ya taimaka waɗannan mutanen ne kuma hutu yin hutu a saboda da ladi to na yahudawa ne da kirista in allah ya sa an samu an gyara ya yi kuma ba a gyara ba dai an san dai abin da ake tafiya ko za ku iya gyara ko yan makarantu kuka bude irin yan private private na kudin nan kawai ku mayar ku rinka ana yin karatu a asabar ladi alhamis juma'a huta Allah kuwa warai kuwa daga ciki ko kuwa kowa ya zo karatu ran asabar da ladi ai karatu alhamis juma'a hutu yara su zauna a gida yanzu ba gani ba ko kun manta ne ba ba gani ba ko a karatun allo ko a karatun islamiyya har yanzu ai wannan wannan wannan kalca din tamu ta hausa fulani ai duk alhamis da juma'a ai ranar hutu ne ai ba zuwa islamiyya to wannan shine daidai kenan a can ma mu da mun iyaye da kakanni da muka tashi al'adar mu muka tarar mu da mu asabar ladi muna aikin mu shikenan an huta ba mu taimake hudu na ba to su za su gyara ina masu gyara to kaji an uwa ce gwanda ma ma'aikata ma dole suke bayan da za su yi tun da tsarin gwamnati ne to yanzu a cikin 'yan kasuwan mu akwai wallahi wanda bai fita kasuwa a asabar ladi fortunately in ka bi wani layin a kasuwa ma za ga duk a rufe ne shaguna saboda bala'in jahilcin mutanenmu. Ka kaga mutanen mu da kake gani ba wallahi ka daina ruduwa da su ana wani hawa mota ana wani kyalli ana wani abu nan duk iska ce wallahi malam jahilci yayi yawa mutane Allah nake gaya maka magana ce ta gaskiya mutum yana ganin kamar shi wani waye ne amma cikakken ba gidaje ne tiredi daya haka wannan ai abun kunya ne wallahi ba arnin da zai ki zuwa kasuwa saboda ranar juma'a ne ko akwai shi ba sa kin zuwa wallahi ba sa kin zuwa amma kai ka taimaka musu muna cike da bakin ciki mu fita kasuwa za mu sai kaya ranar lahadi saboda ranar lahadi ne har nan garin nan sun rufe shaguna ko kara ba sa mana su ce mun fi su majority muna da bukatar kayayyakin da suke sayarwa su yi mana kara ma ba za su yi ba amma kai da yake ga kaga kanan ne Allah ya shirye ka ka je ka rufe shagon ka ranar asabar da ladi wai ka tafi can kudin ka je kai rijista ba to ya za a mutane su gane wannan don Allah ba su je makaranta ba to ba a zuwa mutanen da suka fi kowa karanci su suke zuwa makaranta ba a yadda da zuwa makaranta ba in ka ga an je makaranta ta boko ne ta boko karatun addini la mutane ba su yadda su je masallaci su zauna a koya musu ilimin addini a wayan musu da kai su gane addinin su ba su ba ba su yadda ba addini kan ba a yadda da shi sai an je kabari zazzar da mutum ya tinkari mala'ika ya fara daka shi a kabari to a lokacin zai yadda addini yana da amfani kwarai da gaske to kun ji dai saƙon ko sai mu sa shi a cikin mu nan gaban mun samu wata dama a cikin ku Allah zai iya sa wani ya zama gwamna ko wani ciyaman ko wani abu za iya gyara yanzu gwamna kada in ya ga dama zai iya gyarawa a garin shi kadai wallahi ya zauna da yan majalisa ce mun gyara kawai za mu rinka aikin mu asabar ladi alamis juma'a za a huta shikenan kawai ba suna ba da hutu ba suka dama shi kadai a jihar sai ba da hutu ko ba ga ne to me zai ragun yayi wannan ya taimaki addinin Allah to amma ba za su iya yi ba dan kar a ce suna yin musulunci musulmi ne yana sallah yana azumi yana komai amma ba za su yi wani abu dan kar a ce sun taimaki addini yanzu babban illa a gare ka shine a ce kana taimakon addini ba a so sai a bada a ce ku karfa kuce ni ne da Allah ka kuce mu muka yi kuje kuje kuje kawai ana tsoro a garin ka a ka a jihar ka kana da yanci kana da mulki kana da komai amma kana jin wasu tsoron wasu yan giya kuma annabi da mai haka ya faɗa ya ce matukar kuka jarabtu da son duniya ka ji ko matukar kuka jarabtu da san duniya da ƙin mutuwa to Allah zai sanya jin tsoron kafirai a zukatanku wa yakhdhifu fi qulubikum alwahna annabi ya jefa rauni a zukatanku mala mana son duniya da ƙin mutuwa yana resulting ya sabbama maka mugun rauni a cikin zuciyarka ta yadda za ka ringa jin tsoron wanda bai kamata ka ji tsoronsa ba kuma ma wani lokacin ka rinka jin tsoron ma'adum ka rinka jin tsoron babu saboda wannan san duniyan da kin mutuwa shine irin jaye a cikin zuciyarka manzo Allah ya ce ya ce ga kunan da yawa kasir lakinnakum gusa'un ka gusa'i sail ga ku da yawa amma yawan ku kamar tokan kogi ne kamar kumfar kogi suka ce amin amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah saboda mu kaɗan ne muke jin tsoro annabi ce aina kuna da yawa yawa kai yawa ai ba inda za a zo a ce wai an yi wa musulmi wai fintin kai yawa akwai masallata kam sai dai kawai wata sallar kuma dai kawai daga ta nan ana yin ta ne ya ce kuna da yawa amma an jefa muku rauni ne a cikin zukatanku sai a sanya ganin kwarjinin abokanan gabanku a zuciyarku wallahi tallahi malam a ma'aikata guda ɗaya arne ɗaya sai hana wani aiki guda ɗaya arne ɗaya a ma'aikata saboda arne ƙwaya ɗaya sai a kiyaye kuma saboda arne ɗaya zai jawo a yi wani abin da ya saɓawa wata ka'ida ko ya saba wa mushama ko environment na musulmi da yawa yana faruwa da yawa akwai inda ba su kai sun kawo wallahi ko taro aka zo budewa wallahi ba za a bude da addu'a ba Allah sai an fara yin nasu su suka fi kowa kaɗan fa sai wani ya zo ya tsaya a gaban ku ya shiru mm, yana tikiran yesu almasiyu ya rufe ido ko kuma ga kunan kuna da yawa kuma ko a taron majalisa majalisan nan da ake abuja ku tambaya da me ake farawa ku bincika ku ji to mutanen da dama ma za a zo ma ana taron majalisar ma lokacin sallah ba wanda zai tashi je sallah in ana taron majalisa ba magana sallah sallah wai azhar ko wani asar me azhar me asar ka isa ka fita sai ɗaiɗaiku a cikinsu daka ku wanda suna jin sun isa zai yanki jiki ya fita ya je sallarsa amma wai saboda wai majalisa wai a ce wai mu ai respecting din addinin mu za mu yi sallah za mu je mu azhar ko za mu je mu yi la'asar wallahi ba za su tsaya ba sai dai su haƙura da yin sallar a gama taron abu gibancin kuma arnan suna kallon su sai kaga mutanen nan amma ba arne ɗaya da yake compromise akan ranar lahadinsa ko hoka kake ka isa ka samu taro ran lahadi kun ma taba ji bai zai yiwu ba to sun kafu su duk inda suke kafa kansu suke dama su suke samu saura ku in Allah ya sa kun fahimta kun gane shi kenan kun ba ku gane ba kaskanci dai gashi nan yana biye da mu laila nahar ai ana gurzuwa ana jin jiki daman bayan kin gaskiya sai mai sai bata ya ce to ce su ranar asabar ba sa tsammanin za mu yi li'anna mu da aminu an yi katiluhun fi fa alayhi an ila wahidacin minu suka ce ba za su amsa ko ɗaya ba tafa aka aika ɗan saƙo a balu baba ibn abdul munzir suna neman shawararsa yayin da suka ga abu lubaba su yahudawan kenan su yahudawa suka ga abu lubaba ibn abdul munzir suka tashi wato shi abu lubaba musulmi ne mutuminsu ne suka gan shi suna kuka suna kuka suna kuka suka ce ya ba lubaba yaya kake gani dangane da muhammadu mu sauka mu yadda mu bi ra'ayin muhammadu da hukuncinsa sai ce e ku bi ku yadda to sirri ne aka ba shi abu lubaba musulmi manzan allah ya ba shi sirri karka je ka tona sirrin annabi kakka faɗa kakkai ha'inci kawai abu lubaba da ya je ya ce suka tambaye shi ya ce eh sai irin ya musu kamar ya ba su leakage haka sata ransa sai ya ce amma haka ya sa hannu a wuya ya alamar duk yanka ku zai yi ba ka gane yanka bai faɗa ba amma ka gane ko sai ya sa hannu a me a wuya ya me ya yi ishara ya yi gaba kawai kaga ya basa ta ansa muhammadu yanka ku zai yi ta kaga ya tuna asirin abin da ba a so ya tona ya je ya faɗi abin da ba a bashi izinin ya faɗa ba ya ce hu zabh take yana yin wannan min faurihi take immediately shine min faurihi yana yin wannan abin yana nuna musu alamar yankan wuyan nan ya gane cewa kad khana Allah wa rasulahu yace to ya ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah dan ko ba haka akai da shi ba kuma kai ne a zo a yi magana ta sirri da kai ka tashi ka je ka tona asiri ka je ka faɗa kuma annabi yana raye fa ba mutuwa ba ka san ku duk wanda ya saba wa Allah ya saba annabi ya ci amana a zamanin annabi ba ba kyale shi sai Allah dabtar da shi a kwarai kuwa ai da ya ga wannan tabargaza bai tsaya ko ina ba bai ma komo wajen annabi din ba sallallahu alaihi wasallam kawai sai wuce madina ya tafi masallacin manzon Allah yana zuwa sai ya je samu igiya fa rabata nafsahu bi masjidi igiya ya samu ya je samu irin fila ɗin na masallaci ya ɗaɗɗaure jikinsa da shi ya tamke kansa a mutane suna ta mamaki suka ce wannan lafiya kuwa mutum ya zo da kansa ya zo ya ɗauki abin nan igiya ya ɗaɗɗaure kansa a jikin masallaci kuma ya zo duk wanda ya zo ya ce na rantse da Allah kar wanda ya kunce ni sai annabi ku bari manzon Allah ya zo kunce ni da kansa ka ɗaure kanka kuma ka ce annabi ya kwance ka kun san me wannan wai irin yana yana regretin ne akan aikin da yi ya rasulullahi na yi kuskure na yi laifi na yi barna na sa ba alkawari na zo ma na ɗaure kaina ka yi yadda ka ga dama da ni ina neman afuwarka ka kwance ni to kuma ya ce ya yi alkawari annahu la yadkhulu arda bani da abadan ya daina shiga ma garin wannan banu da har abada waɗannan yahudawa ba zai ma sake zuwa ba yayin da labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abunda Abu Lubaba yayi annabi ya ce da uhu ku kyale shi a daure kar wanda ikunce shi ta tuba Allahu alaihi sai in Allah ya ga dama ya fe masa ku rabu da shi ku banza da shi ku ba ya ya daure kansa ba to ya aka yi wajen sallah aka ce wai idan za a yi sallah kun gani in lokacin sallah yi kamar yadda zo a riwaya sai i kwance kansa da kansa sai i je iyo alwala i kama ruwa i alwala i zo i sallah ana idar da sallah sai tashi annabi yana kallon sa ya dauki igiya tattamke kansa ina yana kallon annabi yana jira ka san manzo Allah ma wani lokacin in ya dake fa sai ya banza da kai Allah yana ganin sai ya banza da shi abin da zai masa shi kuma ya ce sai annabi ne zai kwance shi manzo Allah ya ce ni kuma ba zan zo kwance ka akan me zan kwance ka ina jiran umarnin Allah akan ka kai ka san tsiyar da kai da ha'incin da kai amma ni ina so ku lura da namu malam ku duba yadda mutanen nan a da in sun saba wa Allah kun saba wa manzo Allah suke shiga damuwa ban sani ko kun fahimce ni damuwa in sun saba wa annabi suke shiga damuwa amma yanzu kai zaka waye gari a rana ɗaya sau nawa zaka yi abin da zaka ta sunnar annabi ko a jikin kamar kana ji kai mala akwai kallo fa a kiyama inda kallon akwai matsala fa yanzu wani abu ne guda ɗaya cikin umarnin annabi ko ya keta guda ɗaya to yanzu ni da kai a tun daga safiya zuwa dare nawa muka yanka nawa muka kekketa umarnin annabi nawa aka saba kuma istighfari nawa kai tsakaninka da Allah yau astagfirullah astagfirullah guda nawa kai astagfirullah wani tubu ilai guda nawa kai guda nawa nawa shaidan ya baka dama kai sai ka tara mutum ɗari in ka ci sa'a watakila ka samu mutum ashirin ko talatin da Allah ya taimake su kafi karfin shaidan suna samun dama a yini daya su yi zaman isa gifari ɓaya dari Allah wallahi wannan kwaramniyar da ake ciki tunawa ma ba za ka yi ba to yar kwaya uku ma da ake ta bayan sallar farilla shedan ya fara hana mutane yanzu kana cikin sallah za a ta bugo maka waya so hankalinka gaba ɗaya yana kan miss call ɗinka kana yin assalamu alaikum me za ka duba miss call sai gub sai mutum ya tashi ya tafi sai ya fara dialing calling shikenan da masu amsa ma wayar a cikin sallah ma an kira an kira Allah ya haƙuri ina cikin sallah ne aji gafla kamar ba mu fa ba gobe gobe nan ko a kasuwa ko wani za ga wani yawan nan akwai wannan an bugo masa waya duk wayar da aka bugo inda yana sallah inda ya ji girr miskul na ya dan bude ya duba ya haka ya ga wai sai ya mai da ita kir ya dan duba ya gani kir na akwai karatun da muke a radio freedom ranar lahadi dinnan nan na yi bayani wani makamancin wannan wani daga cikin ma'aikatar rediyon ya ce yana saurara ya yi mamaki cewa a ce yanzu mutum ya karbi yana sallah ya karbi waya ya ce sai gashi a ranar ana gama program ɗin ya je zai yi la'asar a masallaci na kusa da shi sai gashi ana ta masa waya da an bugu sai ɗauka ya duba yana dailin yana dudduba jan yana dudduba ana sallafa an yi rukui sai ya mai da ita shi in an dago sujada ya dauko waya waya waya waya ka ji wannan masifar wannan masifar wannan abar abin ya ba shi mamaki ba mamaki Allah ya gyara mana babu abun tausayi malam shi dan ya hana ka kyautata ibadarka shi sa akwai mutanen da ni burge ni suke malam in za ma su zo masallaci gaba ɗaya wayar ma ba sa ma tahowa da ita tana gida kai akwai wanda ko makaranta za shi ni akwai la malamin wani profesa ne da mana hadis a jami'ar madina tun da nake wallahi ban taɓa ganin sa da waya ba mu gan shi ba wani ɗalibin da ya isa ya ce ma ya gan shi shi ne prof dr badr al-amma shafizahullah ba ka ganin sa da waya ba a shi shi ka'idar sa zai taho aiki wayar ma gaba ɗi baya da kota a ai za a ta neman ka ba a same ka wacce ah, to da da ba wayar fa ba ana neman nawa wabu kuma same ni duk wanda ya neme ni ya san in mutuwa aka yi dai ba dawo da ita zan yi ba in ma rashin lafiya ne ko wani abu ne dai dole a dai a san yadda za a yi yace shi ko wannan aikin ka'ida ce ya dauka yana ganin yana aiki ya dauki waya ta minti ɗaya minti biyu wannan lokacin yana karanta da ɗalibai yana jin tsoron kada Allah ya tambaye shi wannan lokacin ai ba nasa bane an sayi lokacin ku ji ka'ida fa wannan lokacin an sayi lokacin to da ka ware ka karɓi waya a wannan lokacin ai kaga bukatar ka biya ko so gaba ɗaya ma kashe ta yake bata a gida in ya ɗauka sai in ya dawo daga aiki ya gama aiki kana jina to sai ya zo ya ɗauki wayarsa in ku yi shiga mota in za ta yi rangin sau ɗari biyar yana kallon ta ba zai ɗauka ba shi ka'ida ne baya ɗaukan waya na tukan mota akwai malamin mu dan sani malam wallahi idan ya zo ofis ko biro na ofis biro na ofis to baya aikin komai da shi sai aikin ofis ɗin idan wani ya zo ko zai rubuta mai takarda ko na sauransu in ya ɗauko biran ofis sai manta a wannan abin ai bai shafi aikin ofis sai ya zaro biran aljihunsa da shi zai amfani da shi malam ba ku fahimce ni ba ko me dalili ya ce to ai wannan ai ba nasa wani ai na ofis ne so yana jin tsoron kada Allah ubangiji ya tambaye shi a kiyama ya ya zo ya aiki da wani abu na ofis akan bukatar kansa shi نستغفرك اللهم ونتوب إليك ku haƙuri barin ba ku tarihin tafawa balewa an san tafawa balewa ko? suna cikin manyanmu na arewa masu kishin al'umma su da addinin su daidai gwargwado da iya ɗan abin da Allah ya sanar da su lokacin yana lagos a matsayinsa na shugaba jagora wannan wani dokta ne yake bani labari a jami'a kwanan nan wato a waya ne haka sai na ji suna sa turancinsa ka duba yan boko madaktocin nan suna sa turancin ta fawa balewa suna ji suna kwarantin ɗin wallahi idan ka je na turanci ko ba ture iyaka ce. wato shi na jin ma kamar turancin masu suka fi da shi bakin salika taisa mahaifiyarsa tana son ganinsa daga bauchi yana lagos tana son ganinsa aiki na al'umma ya hana shi ya samu lokaci da zai je ya ganta kafin ce ni ta daɗe bata gan shi ba ta ce ta san halin ɗanta mutum ne mai kula da aiki da zai yadda ya bar aikin al'umma ya taho nan ba sai in ya tabbatar ya samu hutu yana ta aika mata ke haƙuri ma mazan zo ke haƙuri zan zo ayyuka sun yawa yau ya yi baƙi yau aikin ofis yau kaza yau kaza bacci kawai ke kai shi gida but ya yi dominating kansa ya bauta wa ƙasa ya taimaki al'ummar shi tsohuwa dai ta sa dai aka kawo ta lagos da ta dai lagos din ta zauna a gidansa kwana ɗaya bata gan shi ba kwana biyu bata gan shi ba kwana na uku bata gan shi ba aka gaya mata cewa ta zo ya ce to a ce mata sannu da zuwa a yi masa afuwa zai zo lokacin da zai zo ya ganta ita kuma ta yi bacci shi kuma zai je tashe ta tana bacci ba sai dare ta yi haƙuri ta yi haƙuri tunda ba wani aiki take ba wani abu ta zauna cikin abin nan shikenan um, odilansa ko irin na kusa da shi din nan wannan personal assistance sa ko wani abu da zan iya cewa yake cewa ranka haji ya fa da daɗe kwanan ta uku ya ce wai wai wai wai haƙuri insha Allah zan yi ƙoƙari saboda ta zo a gabar lokacin aiki ba lokacin weekend ba ya ce to tabbas zai zo ya ganta ba ta haƙuri ita ma kuma bata damu ba saboda ta san tarbiyyar da ta masa yi ta ce karfa ku damu take ga mutane gida ni ba wurinsa na zo ba na zo na ga jikoki na yau kuma ga 'ya'yanta ga jikoki ta gansu shikenan in ce muku dai bai samu ganin ta ba ta ce to su damun kun san mutanen da inda ta kwana uku fa bakunta ta zo ta ƙara kwana ba kuma ta ce za ta koma gida koma gida in ya samu lokaci ya je a ba komai ai zai je ba komai ba ta damu ba ta ce a ce masa tana gaishe shi tana masa fata alkhairi kaza kaza kaza da sauransu tai da ta zo za ta bi bai sani ba bai san za ta tafi ba to sai ɗaya daga cikin yaransa sai ya ɗauki wato jirgi na ofis ɗinsa na gwamnati kamar ka ce presidential jet ya ɗauke shi aka yi foilin ɗinsa aka ɗauki direbansa na jirgi da in zai tafi a ƙasashen waje ko ramu shi aka ɗauka aka taji jirgi aka yi komai aka ɗauko tsohuwan nan aka me aka sata aka je aka kai ta aka sauke ta aka dawo ya gama aiki ya shirya ya je zai je ganta sai gabata ce ina momi na take sai aka ce ran kai daɗe kai haƙuri ta tafi ta tafi ce haka ta tafi ce ita ce ba komai aiki ya ma yawa ba komai ka samu lokaci kaje? je ya bakin shi ya ci abin ya ci to ba ba ta kuɗin mota ba ban yi komai ba da sauransu sai irin abin nan birgewa sai aka ce a ai wani wani ai jirgin kama ya sa aka kai ta ya ce jirgin wa jirgin <laughs> malam ta fawa balefa jirgin wa jirgin jirgin ofis ce eh idan aka samu mai da aka zuba ce wallahi a cikin kudin ofis na gwamnati aka ɗiba ya ce wa ya sa ka waye ce kai ya ce a ah, mahaifiyarka ne ranka daɗe ya ce to ai wannan jirgin na aikin gwamnati ne wannan kuma mahaifiyata ce gurina na ta zo ya ce to lalle a yi mun lissafin a je a mun lissafin nawa ne tashin jirgi tashinsa irin wannan jirgin in ya tashi daga nan ya je bauchi ya je dawo nawa zai ci daga kudin jirginsa a kudin mansa da kudin services sa nawa zai ci a bari a bari ya ce ai ba kudi na bane aka buga masa lissafi malam Yaga ga kudin huge amount ya to gaskiya bai da kudin da zai biya wannan so sai dai su raba gida biyu shi wancan da ya je wannan aikin ya taɓar gaza za a rinka zara a cikin albashinsa shi ma kuma ta fawa balewa duk wata za a rinka zara a cikin albashinsa sai an biya wannan kudin ko yau ka je ka karanta a tarihin ta maɓalewa za ga wannan magana haka aka yi din kuma wallahi sai dai biya wannan kudin ta fawa ɓalewa faɗan nan bauchi ne faɗan uwanka ne mutum a nan bauchi fa bauchi ta fawa ɓalewa a nan yan arewan gaskiya kenan zahabar rijalu wa turikan ko zahaban nasu wa turikan nasnas eh ai eh, na ai maza sun tafi mala mutane sun tafi to kaga irin wannan abun shi ya kamata a rinka tara manya-manyan gwamnonin nan da shugabannin nan da wane ne da wane ne da ministoci da yan majalisa na ana karanto musu wani tunda ba sa san aya ba sa san hadisi to a dauko musu tarihin waɗannan mutane yan ƙasar su yan garin su in aka dauko ma tarihin wa haka ne ku rinka karanta tarihin waɗannan ko dan wato dan dan mutum ya zama yana da wayewa ka fahimta da gane ita kanta rayuwarka ga dan uwanka ne dan ka dan al'adarka addinin ku ɗaya ɗabi'ar ku ɗaya ga irin yadda i rayu to ballantana kuma aka ce masu habbai ko aka tsalla ko aka ce masu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama to kun ga in kun lura da wani abubuwa sun canja to da ku suka canja nan ku yanzu kuke mamaki to shi yasa kuma mu ma wahalar take karuwa eh shi yasa wahalar take me take karuwa take karuwa muna neman Allah ya mana afuwa manzo Allah ce ku rabu da shi sai hin Allah ya karɓi tuban shi ya tashi ya je ya sallah ya dawo ya daure kansa daga baya Allah ya saukar da tubansa ya ce an yafe mashi wa Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi da kansa ya kwance shi ya ce tunda Allah ya yafe maka ni ma na yafe maka ya kwance shi da hannunsa ba cewa yayi wani ya je kwance shi ba da kanshi ya je ya kwance shi sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma suka sauka akan hukuncin annabi din tunda ya tsare su bayan da za su yi ba dole su yadda da abin da yanke musu hukunci ba sun karya alkawari niyyar su ai su su halakar da shi su kace shi ko to to shi kuma yanzu ya musu hukunci kabilar aus suka tashi suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam irin neman alfarma ya manzan Allah ga abin da ka aikata wa banu kainuka wasu yahudawa ne su ma yace suka ce kawayenmu ne yan uwan kawayenmu ne ko abokananmu na khazraj nabila khazraj waɗannan kuma banu quraiza mawalinmu ne bayanmu ne ka kyautata musu ya manzan Allah a sauƙaƙa musu hukunci ya rasulullah sai manzo Allah yake ce ala tardawna an yahkuma fihim rajulan minkum rajulan minkum to tunda ni yanzu hukunci na kuna ga zai yi tsanani ko ko hukunci na ya tsanani to ku zaɓi wani mutum daga cikin ku yayi hukuncin ni na yadda ka duba fa ba kun zo kuna neman alfarma ba kun ce kaza kun ce kaza za ku yadda wani daga cikin ku ha yayi hukuncin mana wani daga cikin ku hukunci a kansu me ya kamata a yi musu hukuncin waɗannan mutane suka ha'inci ba suka ha'ince mu suka ha'inci Allah suka ce mun yadda ya manzo Allah manzo Allah ce to ga can Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Mu'az babban sahabi kenan musulmi shugaba jagora shugaban kabilar aus kun yadda a matsayinsa na shugaban ku jagoran ku ke hukuncin suka ce sun yadda radina Manzala ya aika wa Sa'ad bin Mu'adh ya ce a ce ya zo a lokacin yana Madina bai samu fita wannan yaƙi ba saboda ciwo yana da rauni a jikinsa an je yaƙi amma masa rauni yana jinya a cikin masallaci ma aka yi masa hema annabi ya ce ku masa hemarsa ɗakinsa ku fitar da shi daga gidansa ku kawo mun shi masallaci a kafa masa abin kwanciyarsa ya rinka zuwa ina gaida shi kullum in ji annabi haka aka kafa masa hemarsa a cikin masallaci riwaya aka ce jini malam kana ji ko jinin ciwonsa jini da ya je yaƙi jinin na yake tsayawa sai ya cika heman nan har ya gangaro har cikin masallaci idan ka zo karkashin hemar za ka rinka ganin jinin sa'ad ibn mu'az ya ratsa hemar ya fito ta cikin ta karkashin abin da aka rufe ya shigo masallaci yanzu daman yana da zubar da jini shine malamai suka ce aka yi hukunci bukhari ya ruwaito hadisin babin da ke magana akan halaccin yin jinyar marar lafiya a cikin masallaci ya halatta mutum bayi da lafiya a zo a masa jinya a cikin masallaci kuma in ma da ta kama yana zubar da jini ba haram ba ne yan uwantaka ne a taimaka masa a gan shi a yi masa addu'a malam bai samu ya warke daga wannan ciwon ba haka ya mutu ranar da ya mutu manzala bai san ya mutu ba sa'ad bin kawai annabi yana zaune a gida sai ya ga Allah ya bude sama mala'iku suna saukowa sahu sahu kaji waliyan Allah wanda su ya kamata a ce a maulidi ana karanta tarihinsu in ya halatta a yi maulidi. ga waɗanda suke ganin za su yi ko ba ka bane ba maza Allah ce mai faru ne yau na ga mala'iku suna ta saukowa madina sai aka ce ya manzan Allah ai sa'adu bin mu'az ya rasu ya ce sa'adu ya rasu ya ce tilka mala'ikatun nazalat li jinazati sadi bin mu'az ce ai waɗannan mala'iku ne suka sauko daga sama dan su halarci jana'izar sadu dan mu'azu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ji wasu bayan Allah da in sun mutu mala Allah yake saukar da mala'iku su halarci jana'izar su saboda tsabar manyan bayan Allah ne makusanta Allah Allah ya amintu da su Allah ya yarda da su Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nastaghfirullah muna neman afuwarka ya ubangiji ka samu cikin bayinka na kwarai yace mala'iku ne suke saukowa tsahu tsahu dan su halarci janazar sa'ad dan mu'az kaga waliyin Allah na hakika bayan Allah na kwarai amma yanzu wannan subhanallah ko islamiyya ma wasu ba sa yi sunan shi ne ya ɗauko tarihin wasu a zuwa ita fada waliwa ne ya yi kaza abin yana da ɗan dogon carbinsa yana da yar barewa yana waye waye shikenan ga wanda ya kamata a koya wa mutane tarihin su sahabban annabi to matsalar shine su wanda ya kamata su faɗi tarihin sahabban a irin wannan tarurruka na yanzu 'yan shi'a sun musu wayo sun karbe harkar maulidin sai su zama 'yan kallo malaman nan sai a kira su a zo a yi taron maulidi amma 'yan shi'a su zama pioneers a wurin taron so kawai sai a basu da taliki sai an gama zagin sahabbai sai a zo a basu taliki yanzu haka ake yi kuma 'yan shi'a duk inda za su yi taron maulidi daman ƙa'idarsu su ba sa wa'azi biyu a gari ɗaya duk da za su yi wa'azi to duk garin gaba da duk jihar kuma kuma kowa sai ya zo shi yasa ake ganin kamar sun fi kowa yawa a yanzu kaga ku a unguwarku za ku iya yi wani yana yi a can wani yana yi a can wani yana a can to su dabarar suke yakin da suke na zamba don su yaudari jahilai to tun da yamma tun da azar za a zo a samu katafaren fili a ɗauko kayan kiɗa a zuba saboda sun san samarin mu suna son kiɗa yaran mu yan mata da maza suna son kiɗa to sai a zo a kafa kayan kida a fara cashewa tukunna a zo a sa tutoci duk wanda ya ga tutar zai tsaya na kallo ko ba gaba ne na san mutane an ce a Kano ake amma akwai ƙauyenci wallahi talla wani wasu yan ƙauye ma wallahi sun fi mu birnin taka Allah tuta ɗaya yanzu kana kafa tuta ana sai wani ya tsaya fa da mota ga ana ta bugawa tutar bai wannan haka ki, na ruwanka da wani tutar ana ta buga masa hanya to sai su yi wannan to malaman da ake ganin, malamai ne masoya Allah din waɗanda ake ganin su ne Muhammadawa mabiya manzo Allah masu zikiri masu ko masu kada ganga ko ma mai tsime dai to sai a zo a kira su sai su su gama zagin sahabbai su kuma sai a kamba masu mun ji daɗi walan wani ya zo masoyin manzon Allah sai a yi kabbara Allahu akbar muna tare da shi ɗari bisa ɗari bayan ba an gama zagin sahabbai sai a bashi kuma sai a ce zai talibi haka suke yanzu duk shahararrun malaman nan da suke zagin sunna a garin nan a bid'a suna na yanzu duk taron shi'a da ake na maulidi da su ake ana zuwa a zagi sahabbai da su don ku gane su suna da alaka da shi'a sosai yawwa to da ya kamata a ce an ware lokacin in ma a ce za a yi maulidin a dan samu tarihin irin waɗannan mutane a faɗa a sa mutane su kuka a ƙara musu tsoron Allah to sahabban yanzu waɗannan ashar ake dura musu ana zagin su irin waɗannan bayan Allah la'anta su ake yanzu a garin nan yana saboda kiyama ta kusa tashi kuma ɗan garinka makocinka ɗan unguwarku mutum irinka kala ku ɗaya yaran ku ɗaya komin ku ɗaya sai dai kawai makomarku ba ɗaya ba masifa kenan to wannan sa'ad ibn mu'ad saboda matsayin sa ya koyan uwana daraja sa da a matsayin sa shugaba annabi ya ce ni na yadda ku je ku kira shi ya zo ya yanke hukuncin da ya ga dama na ba da dama suka ce kadar dina manzo Allah ya aika a kira shi yana wa kana fil madinati lam yakhruj ma'ahum li jurhin kana bihi bai fita tare da saman manzo Allah saboda yana da rauni fa Bahimaran himaran ko fa urki Bahimaran. haka ɗora shi akan jaki Allahu akbar akan jaki jaki da kake gani sai da aka dora shi kisa yazo fa urki ba dan bai da lafiya ba zai iya hawa ba a kakkarye yake da jikinsa duk a fice jini to amma dole ya zo tunda annabi ya ce a ɗauko shi a zo da shi za a yi wa mutanen nan hukunci kar kuma tafi an kewaye su yanzu ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin sa fa ja'alu yaquluna له وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك suna gefensa suna gefensa suna cewa ya sa'ad ya sa'ad annabi ya ce za ka yi mana hukunci ka kyautata wa mutanenka ka kyautata wa mawalinka mu mawalinka ne ka taimaka ba sun fihim fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad fihim litusina fihim annabi ya sanya ka zama alkali dan ka kyautata ne wa huwa sakitun bai yi magana ba ah, bai san ma kirkin yahudawan ba ne ya sani kawai kula su bai yi ba duk wannan cin hancin annabi ya mutunta ka annabi ya darasa ka kai ne alkali dan ka yi adalci dan ka sauƙaƙa ka katsanta ka san shi sharin bai hude lokacin da ka sake masa mara ka sauƙaƙa masa lokacin zai daɗa kafuwa kuma ya illata ka la yarji ilayhim shay'an bai ce musu komai ba walamma aksaru alai yayin da suka tsananta musu suna ta magana suna ta magana قال لقد ana لسعد sa'din alla ta'khudhahu fi llahi lawmata la'im yace to yau ina sanar da ku lokaci yayi wa sa'adu ni sa'adu lokaci ya zo min da wallahi tallahi ba zan ji tsoron zargin mai zargi wajen tabbatar da gaskiya ba he ka kuyi tsammani kun zo kun gaya magana kun bani cin hancin zance kun ce kaza kun ce kaza kun ji abin da ya faɗa to malam haka ake son ka malam duk inda ka samu kanka Kome suka baka sun baka kujera sun baka matsayi sun baka mulki sun kai ka maka sun baka filaye abuja sun jawo ka da kai ake komai ku ne na gaba gaba in za a bude ku ne bude budewa in za a rufe ku ne masu rufewa ana haska ku ana ganin ku ga ku ga mutanen ga ku ga waye duk sun maka kaza yayin da gaskiya ta zo to samu dama ka fede ta kurum to sai ka fi daraja a idan su kuma a wajen Allah kuma a wajen al'ummar da kake jagoranta amma matukar wannan maikon zai ɗauke ka ka tuna da maikon da ake baka ka kauce wa hukuncin Allah ka yi musu abin da suke so su ji daɗi to ka saya wa kan ka kaskanci da kuɗinka ka lale to zarta kuma ta tabbata gare ka ila kiyamis sa'a shi kuma mutunci ma shi ya ce madara ne yana zubewa baya kwasuwa duka bai kwasuwa wani har abada nan zancen ka ya kare to kuma yanzu dama suna yi su baka su baka su baka ka ci dan ka zo musu aiki kai musu aiki eh ga ta nan gaskiyar tana nan wallahi tallahi ba za su faɗu ba ba za ta faɗu ba in dai ka ci ka goshi kam ai ko wallahi ba ta faɗu ba ai su tsiyar kuɗin haram kenan in dai ta ciwu suka ciwu suka ciwu to ba su bar kai motsi ba mai dan dama dama wanda fi kowa sauki shine wanda zai shiru bai ce komai ba wanda fi kowa hadari kuma shine zai zo ya gyara kana gani zai kaucewa gaskiyar wallahi gashi abu fa malam fari sale ki sai ce baki ne ko ne ba gane ba ai baki ne la ilaha illallah Allah ya tsare mu ka kiyaye fa dan yana gabanka ka kiyaye ka kiyaye za a iya daukan ka wata dama ko a wani ofishi ko wajen wani aiki ko wajen wata sana'a ko wajen wata mu'amala ka tsaya akan gaskiya yanzu dai kun ga dai kaka sara kaka ga sunan an ritsa annabi ya ce ku zaɓa ba shi ya zaɓa ba aka kira sa'ad suka ce sun yadda da shi aka ba wa sa'ad cin hancin zance aka yi ta yabansa annabi bai ce komai ba to lokacin yake cewa to jama'a fa ku sani yanzu shekaru da gogewar rayuwa ta isa wa sa'adu dan mu'azu wallahi bai jin tsoron zargi mai zargi kasa akwai lokacin da ya kamata a ce in ka kai ka nuna ya kamata a ce ka fi karfin ka ji tsoron zargin wani kuma to kake jira a duniyar ma me ta saura maka faɗi gaskiyar ka huta kawai amma an girma ba an girma ba yayin da suka ji wannan kaga wannan maganar malam fa ta karya gwiwa ce falamma sami'u zalika minhu raja ba'dhum ila madina ai wasu suka koma madina fana'a ilaihim alqawm aka je aka fara yan garajis da yan surutai ba sa ba mutumin nan ba zai rashin mutunci in ba ba <laughs> zai yi kaza zai kaza فلما انتهى سعد الى النبي sallallahu alaihi عليه وسلم قال sahaba. komo ila sayyidikum fa'anzilu ko komo ila sayyidikum yayin da ga sa'ad ya taho ya tinkaro manzon Allah sai manzon Allah yake cewa sahabbai ta shiga can shugabanku ku ta shiga can shugabanku ku tashi ku je ku sauko da shi ku kula da wannan hadisin mala hadisin yadda yake komo ila sayyidikum fa anziluhu ne yana tafowa tunda shugaba ne jagora babban mutum ne ana zaune da annabi ya tunkaro sai manzo ce to ku tashi ga can shugabanku ku je ku sauko shi daga kan jakin da yake kai shugabanku ne kakku bashi sai ya sauka da kansa dan bai da lafiya haka hadisin yake to amma wasu suna kafewa da wannan hadisin na nuna halaccin wai idan ana zaune in wani shugaba ya zo kowa sai ya tashi ya miƙe to wannan kuma rajihin magana malami suka ce haram ne yana eh, ba a tashi don wani wa qumu lillahi qanitina Allah ake tashi mawa wannan abin da ake ana taro ko wani gwamna ya zo ko wani ciyama ya zo ko wani majalisa ko wani basarake ya zo ko wani abu ana taro yana shigowa kowa ya tashi tarkwai a mimmike sai ya zauna sai kowa a zauna wannan haram ne ba a tashi don wani dan adam mai bawali da gudawa inda za a yi wa wani annabi ake ya kamata ya ko to ba a yi shi ma ba mai shi ma ba a masa to hadisin ba kumu ila ba bane kawai kudu kumu ila sayyidikum fa anziluhu ne akwai eh eh wannan ai falamma anzaluhu wannan ci gaba ne da zance shi yasa ai zai nuna maka fa anziluhu ne falamma anzalu yayin da suka saukar daga shi daga kan jakin kenan ba ku tashi don ku girmama shi bane ba qumu ila sayyidikum fa akrimuhu bane ka gane qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi ga can shugaban ku sauko da shi kaga ba ce akai su tashi su miƙe cirkwai cirkwai ba an taɓa gayyata ta wata laksha a wata a wani wuri haka to akwai wani babban mutum da zai zo to mu matan da mu ne ni ne zan yi wa'azin ni ma dai na ci alfarma aka sani a high table dan makalan ma a sama to shi da yan tsaron ni ma da nawa yan tsaron mutanen kenan a ahalul hizwati ba yawa to shi nasa da bindigogi mu kuma namu akwai dai karfi akwai sunna kuma eh an zo an tsatsaya an shigo na shigo muna zaune haka mai gabata na gabata to sai shi babban mutumin sai ya zo ba sai na faɗi kowa yi ba Na bukata sai ya zo kowa sai tashi na ce ta yau fa yau za a aiki da karatu kenan Allah na ga kowa ya tashi gaba ɗaya aka tashi a wurin ni dai ne zama na na dace kurum mutumin nan yanzu kuma kusa da kusa zamu zauna gaisa ana ta zuwa ana gaisuwa ana ta zuwa ana gaisuwa ana ta zuwa gaisuwa tun dai zauna harara ta yi Ya ta kallo na wannan waye wannan mutum ma'ana waye wannan ni duk an tashi mun shi gani yake kaman ko na wulakanta shi ko na masa wani bai san kuma ni lahira ta nake dubawa a kwarai da gaske kawai kurin a taron iska ni ba naira ɗaya za a ba komai ba kawai daga yarwa na je in faɗi karmar Allah kuma in je in yi tabargaza ai wanda ka dan mike kamar ko ruwa zaka kama ko wani abu kai gaba wallahi ya zama na shi dai bai mun gaisuwa bai ce mu assalamu alaikum to ni dama naga da naga yana tarara naga makar ma yazo mu wulakanci yawwa kawai ne ma ne banza da shi na kyale shi to ni ma na san ai ina da abin da ya kamata ya ce mu assalamu alaikum ko ko ko shi dai ma na sai na ritaya ni ko ba na ritaya <laughs> Allah kuwa a gama gabatarwa aka kira ni an zo na yi wa'azi na tashi na miƙe ni ma na baza babbar riga ta na yi wa'azi na lafiyayye na isar da sako kallo na aka yi gama ina gamawa ko zama ban yi ba na nan yau 'yan hizba alama na ce yalla mu tafi kurin na gangara ne tafiyata Allah ya taimake ni to gaskiya in gaya muku ana tana iya ritsawa da kai ko a wurin aiki kana jina ka daina zama a gaba Allah ko wurin aiki ko wani taro ko na siyasa in kuna zuwa ko wani abu kana da aƙida kai kafance wannan sun zo sun miƙe ya za ka yi in za ka iya dakewa ka dake kai zama ka ku kaɗan sun kuya kamar kana gyaran takalmin ka haka <laughs> Allah kuwa <laughs> har su gama ka dawo ko ba gama ne ba in kuma za ka iya dakewa ka dake kurin ka riƙe wayar ka kamar kana an daddana ba kama san an tashi ba irin a matsayin ai ba kama san an tashi ba to ba wanda ya isa ma magana a yi akwai wanda zai zo ce tashi a babu shi to anan ake ganewa dakiyar in ko ka san ba za ka iya ba to kullun ka rinka zama baya kaga kana baya da ba ka tashi ba so gaskiya malam wannan wani abu ne wanda yake yana da yar matsala sai an yi da gaske an dace in mutum ya ga akwai mushkila za a bashi kwairi <laughs> Allah kuwa dan akwai wani sai a bashi kwairi in zai ma sanadiyar hanyar abincin ka to ya kai kai su yi fadi kurum amma ni ka gaba wani wanda zai ban kwairi wanda ni daman ba aikinsa nake yi ba wallahi malam duk haram ne idan alkali ya zo kotu eh, kotu kowa ya miƙe shi dan wa malam kaga ashe kuna dan taba wa kotu mako wai ai wai dalibai ko dalibai a makaranta duk haram ne la ya juz ai suna ai haka suke muku wala bai halatta ai malam inda aka ci gaba suka waye ai ba sa bari yara suna yi ba daidai bane ba daidai bane wai yara wai dan malami ya shigo kowa ya tashi ya miƙe ko ba primary ba ko ko elementary ko nursery ko wace ce duk abu guda ɗaya ne ah, to malam yanzu in ku ba ku gyara ba a yanzu as primary source misali to shi za a gyara ku hana kawai malami ya zo ce assalamu alaikum ko good morning sa shikenan suna zaune ma eh daidai ne to amma ka koya masa ce daga yau in nazo duk wanda ya tashi sai na zane shi shikenan ka kafa doka man nan zan tsaya ma na uku kamar ya alkali sa tsare ka ku tsaya ko mu yi magana ta Allah kun ga ba son zuciya da yau kawai dan ka zo kotu kawai daga zuwa kotu in baka tashi wa alkali sa tsare ka sai sa tsare ka Allah mana me court contempt contempt contempt contempt ya karye dokar kotu yana ciki rashin tashi eh amsa waya tab yanzu ya tukurkuye mutum ya tura shi kurkuku to Allah sawai to to Allah sawai in kenan idan akwai abin da yake larura ne ai ba yanda za ka yi amma me yasa za ka shigo kotun ya eh, lokacin kafin ya shigo ka bari sai ya shigo mana ka shigo sai dai in ya zama maka larura watakila kai wani wakili ne dole kana wurin tami haram ne haram ne haram ne wai wai wai in ka shiga sai ka zo kai wa alƙali gaisuwa ka sun kuya ko wannan duk maguzanci ne wallahi da yahudanci malam akan me Allah ne fa ake sun kuya mai ba gashi muke warku mu yi sujada ba ga hadisi nan fa yana nan cikin Imam Nawawi kawo shi Riyadu Salina daidai al-inhina in an zo gaisawa da mutum a dan sunkuya na gaji barka da yamma dan sunkuya na haram ne fa la yajuz wai me yasa mutane za su yi ta tsarkake dan adam ne kamar da suke tsarkake Allah abinda aka ce assalamu alaikum assalamu alaikum barka da yamma ina gajiya lafiya ka dauka ga wannan hannun a sama shikenan kar ka yadda wata gaba ta nade saboda girmamawa wani wannan shine shari'a ko ku yadda ko kar ku yadda ko ku ji daɗi ko bara ku ji daɗi ba ita ce gaskiya kwaya daya al'ada an saba ana nannadewa ana sunkuyawa ana durkusawa wannan kuma wani abu ne daban amma in dai babin shari'a ne hujja da dalili la ya juzu a kotu ana yi wane ne damun kotunan da ba a kan addini suke ba amma alkali ina ganin wanda ya karanta addini ya san malam kowa kaji ai a duniya dai kaga ba wanda kai annabi ko Kafin ce ni to ba wanda ya taba zuwa gaida manzo Allah ya durkusa ko ya sunkuya ko ya nade masa to dan me zaka je gaida wani alkali sai ka nade kuma ba wanda ya zo gaida manzo Allah aka zo dan ya zo ya tashi kowa ya tashi ya mike shi zama ma yake a tsakiyar su ma yake zama mu kuma an ce mai koyi ne da shi ka san fa an ce daman zamani in ya zo karshe. addinin nan riko da shi kamar ka riko da garwashi haka za ka rufe ido kai hakuri ka rike gaskiya ka yi abin da in ka yi shi akwai hujja a wajen Allah kar ka yi abin da in aka ritsa ka wajen ubangiji malam ka iya bada ansa ba amma wannan al'ada ce ta dulmiya ta dulmiyar da abin har ya dawo kamar shari'a kamar addini amma ba daidai ba ne kowaye ko ɗanka ne da ka haifa ba ka da dalili hujja da za ka ce in ya zo gaishe ka sai ya durƙusa a ƙasa al'ada ce kawai ake yi gargajiya haka ake amma addini assalamu alaikum assalamu alaikum shi yasa ma annabi ya faɗi sa duk wanda ya mika hannu wa dan uwan shi suka gaisa kafin su rabu ma Allah ya yafe musu zunubin su ina mika ma hannu assalamu alaikum assalamu alaikum muka yi Allah ya yafe mana dan nuna ainihin wato sa da amfani ita yin musafa. amma yanzu akwai waɗanda sun kai matsayi ma ba amma ma mika musu hannu kuna lafiya haka rayu ma lafiya ne lafiya ya al'amura to an gaishe ku an gaishe ku gaishe ku <laughs> ba sai ka kashe ta ba na ma gama dan ji kana ta kashewa nan zan dakata yan uwana saboda kurewar lokaci idan mun zo wani sati insha Allah sai mu dasa a mu ji me ya faru kun gane kun rike alamar wurin ku umu ila sayyidikum fa anzilu za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك لا السلام عليكم wannan ba wani yake cewa ah, da Allah a karamkallawo jan baki da ake ana karatun ƙur'ani ana tafsirin qur'ani wani yana jan baki wai wasu yan bid'a sun ce wai hakan ma bid'a ne ba mamaki dan sun faɗa haka hawa mota ma sun ce bid'a ne ai jirgin sama ma bid'a ne lasfika ma a masallaci bid'a ne saka babbar riga ma bid'a ne saka hula ma ɗin wannan da muke karyawa bid'a ne me dalili suka ce ne bai ba so ya kamata mutane su gane mai ta'arifin bid'a me ake nufi da bid'a in mutum bai gane ba zai tara gaba bid'a fa shine a kirkiri wani abu a addini a kirkiri wani abu a addini wanda ba shi da asali ba yi da asali ko ta kusa ko ta nesa sannan a shimfida masa wani lada na musamman ko wani matsayi na musamman ga wanda ya yi shi shine mana hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad a addini waɗannan abubuwan da aka faɗa ba abubuwa ne na addini ba hawa mota saka babbar riga hawa jirgin sama da speaker saka tayar siminti a masallaci wani ne wani ne ko tuka keke duk babu a zamanin annabi wasu abubuwa ne misali na jin daɗin rayuwa kawai in ga dama kai yayi in ba kai ba ya yi yanzu masallacin da muka yi sallah ba fanka ba spika ta yi an taba cewa masallacin da yake da spika da tayil da fanka ya fi da, an taba faɗa haka kuma an taba ce maka an zo karatun alkur'ani tafsirin qur'ani in ba a ja baki ba bai yi ba ko kuma wanda aka ja baki shine daidai shine wancan kuskure kuma yanzu karanta alkur'ani mutum ya zo ya karanta alkur'ani <laughs> wani ya zo ya fassara shi ne wannan shi ma bid'a to ta ina zan da karatun ƙur'ani dai yana da asali sai an kama hujja da dalili ba akwai abin da ake ce da shi masalih maslaha wani abu mutum yana idan ya taimaka masa samu sauƙi. lokacin da malami ya ce wani karanta mun ƙur'ani ka ga mun bakin fassara akwai malamin da za ka ga bai da sauti mai kyau wajen karanta ƙur'ani amma mai jan bakin yana sauti mai kyau kuma shari'a ne a karanta ƙur'ani da sauti mai kyau da tajwidi ya daɗi wa rattil ƙur'ana tartilan ka fahimci wannan yawwa ɗaya kenan wani kuma kawo ayan tiryan tiryan ga baki da yana fassara ta da zai iya kawo ta gaba ɗaya ba dole ne mu ce muku da Allah ma da zai agaza masa to wannan ana yi tun fil azal salafu salih magabata na kwarai suna yi su karanta qur'ani ko su fassara da kansu ko wani ya karanta a fassara to mene bidiyar a ciki idan mutum yana make-make ya rasa inda zai kama sai kuma ya je biyo wasu abubuwa yana ta kuma yanzu wannan in ya zama bidiya sai su daina bidiyo inda suke yi kaddara an ce bidiya ne a daina to su kuma bidiyo inda suke za su daina ne daina za su yi ba ɓata lokaci ne kawai ku daina sauraron irin wannan ja aka yi Allah ya sauki gaskiya dai kwaya ɗaya ce mutum ya kokari ya bi ta kawai ya huta yanzu akwai fa cikin irin waɗannan fa masu cewa wai bid'a ma wai kiɗa shine bid'a kiɗa wai shine bid'a ma'ana irin su ban mali irin su shata irin su dan kwairo irin su dan anace irin su wane wai waɗannan wai shine wai bid'a haka ba suke fassara mutanen su to wannan aka yi zama bidiya wannan abu? yanzu dan kwaro ya taba zuwa ya yi waƙarsa ta kwairansa a kan matsayin addini wajen su kawai ke nema da al'adarsa kawai ba wai dan halal bane ba ba amma bai da alaka da bid'a Allah ganar da mu wannan yace da Allah mala ƙara mana bayani akan yadda annabi yake yin sallah domin na ga mutane da dama suna yin sallah yadda suka ga dama to akaram kallah wannan kam karatu ne ai mai tsawo na shekaru ma yadda annabi yake sallah na yi bayanin sallar annabi sallallahu alaihi sallama shekara wajen biyu muna yi mun sauke littafin sifar salatu nabi yana nan kuma ko tari ne a cikin yayi yana nan an yi rikodin yana nan usman bin amfan sai ka je ka ba da dan memorin ka sai su dan loda maka za je ta complete gaba daya in na kallo ma kake so ma a aikace ma dai gashi nan akwai yanzu ka nan baka faɗi wani wuri da kaga ake kuskuren ba yanzu ya zan yi in yi bayani yadda annabi ke sallah tun daga farko a ƙarshe a yanzu a nan gurin saboda tsabar ka samu malami arha kyauta to in neman ilimin kake da gaske je kaka nemo kawai dan memory zaka fara allo da amma kana zaune kana ji kyauta ba shi kenan ba haka wani ya rubuto takarda ga ta ta wani college akan rabon gado wai wata mace ce mijinta ya mutu kuma babu da a tsakaninsu sannan babu da a tsakanin su sannan kafin mijin ya rasu ba shi da iyaye so ni a ka'ida ta gaskiya ba a fiye rubuta mun takarda ta rabon gado kurin in raba ta a haka ba saboda yanzu haka ba mamaki akwai wasu magadan ba a faɗe su ba yanzu kaga mamaki yana da kaninsa ko yayansa uwa su ɗaya uban su ɗaya kuma ba mamaki wani mai hamshakin mai kuɗi ne kawai sai yanzu in ce misalin ta ɗauki dukiya ko ta ɗauki kaza kuma alhali akwai wasu ba a faɗe su ba sai a ɗauki kasar ɗin ko a ɗauki bayani yanzu ya zama hujja ai wani malami ya ce kaza za a bayar so yanayin wannan yadda ake yi sai a kawo sai ka zo ka sami ni rabon gado ai ba wasa bane ka bugo mun waya sai ka zo ka yi min bayani kaman a rubuce wance ta mutu ta bar wane wane wane wane sannan ta bar kuɗi kaza ta bar abu kaza kaza shikenan sai in tambaya sai na tambayi kuma wani makusanci in ji tabbas haka ne bata bar kowa ba ko ba haka bane yawwa in an faɗa shikenan sai a ce to ta ci kaza ta yi kaza akwai wani yaro da kwanan nan shi ma zai same ni ce babansu ya mutu ya bar musu gida da gonaki amma su su uku ne kawai daga shi sai ɗannansa mata ai su su biyu su maza sai yar wasu mace guda ɗaya a sauran ce sai ya je ya rubuto ya kawo mu kuma sai na bincika na tabbatar wai in je raba musu gada kala in je raba a zo daga baya a zo a ce ai malam ya ce baka cikin magada so ku kula da wannan duk wanda zai ni dai a fahimta ta dai bangado ne sai a kawo man sai ka bugo waya sai ka zo sai ka rubuto sai a kawo sai a gaya maka ga yadda za ka da zai fi saboda kan jin shiga cikin rikici a ji a turo wani alkali ya zo ta kuikuya ne nima ya tafi da ni ka san ba sa so ana rabawa tun da aikinsu ne ko ba ka bane ci da mu dai ku samu jahilan malamai suna karatu kawai a lasfika a raba muku gado ka san haka suke faɗa kuma bai kamata kawai a turo a lasfika a raba gado din ba gaskiya ne ya ce wai da Allah malam gaskiya ne annabi ya ce kada a nemi kuɗi da sunansa dan ni fa na dade ina ba da fatawa akan haka to da kaje kake ba da fatawa kai ana ka karanta ka ji fadan Allah ka dade kana ba da fatawa to ai na kaje karanta <laughs> ka udare akwai na gamsa wallahi a ina ka karanta ka dade kana bada fatawa kuma ni yanzu ka zo kana mun fatawa to ni ma ban taba jin wannan hadisin ba sai a yau a bakinka saboda sani ba ba dai alal kalli ya kamata ka fahimta neman kuɗi da wani a nemi kuɗi da wani ko da sunan wani ko ba komai dai ka tsaya ka fahimce shi shin ya halatta ɗan ko bai halatta ba ko ba aya ko ba hadisi amma ni ban san hadisin ba so kai da kake zuwa kake bada fatawa wallahi akwai aiki a kanka sai ka je ka nemo a ina sannan in kuma kuskure ne sai ka je ka bi duk wanda ka ba su fatawa ka gyara ba a bada fatawa da jahilci wannan ya ce malam da Allah ya halatta ladani ya tada ikama ladanin da ya kira sallah kuma ya zo ta da ikama da kansa amma kuma misali ya kira sallah sai ya zama liman ina jin watakila a wani masallacin ne aka yi kuma aka turo a ba da fatawa ina jin sun ji haushinsa ne ya kira sallah kuma ya zata da ikama da kansa kamar misalin ladani ne shi ya kira sai kuma ya wuce zai limanci kuma ya tayar wa kansa to wai ya halatta to ai ka tambaya a daidai damun ita ta da ikama gaba ɗaya ma ba hakkin ladan bane hakkin liman ne haka hadisi ya zo ta da ikama gaba ɗaya ba ma a hannun ladan take ba ta liman ne yanzu bari mu ga muku misali yayin da mutum ya zo zai sallar shekarai ba shi ki ta da ikama sa ba daga ba a zo a jona masa to za a ce ba ta yi ba saboda ba shi ta da ikama ba a shi ta da ikama annabi ya faɗa hadisi liman shi yake da mallakar igama kuma shi ya ga dama zai ce a igama kun gani so ya halatta ma liman ya rinka ta da igama sama ya fakin din ladan din kawai dan wasu wurare ma da dama ma haka ake yi liman din da zai ta da sallah shi zai zo karbi laspikar sai ta da ikama sa kule da ta kawai yi sallar wanda zai biya bi wanda ya zuciya ya tafiyarsa ba sharaɗi ba ne in ladan ya kira sallah mun kiran aikin ladan ya ce jama'a su zo to magana yin sallah kuma ta da ma ba yana cikin sallah ba to aikin liman ne sai in ya ga dama ya bayar to shikenan kuma sai ya ce zai da kanshi me ne ya ciki kuma ba ma ladan ba fa ko wani a sahun karshe zai iya tada ikaman nan muna nan muna ciki wani yana can bakuri ita har da ita kuma ta yi ko dole sai ladani wanda yake bayan liman shi zai tada ya gama haka ake al'adance yadda aka saba amma dan wani ya tayar daban ba ladan ba ba liman ba ta yi ko ku gane ba ne ba wani rikici a ciki na'am kusan kallafa ko ce koyi ne da ba za a ce sanya aure da ake asabar ladi koyi ne da yahudawa ba saboda abin da ya sa za mutane uzuri suna aiki kuma asabar ladin shine lokacin hutu rashin zuwa aiki so sun yi amfani ne da hutun da ba haram ba ba laifi ba ne ka gani har ka zo kai tambaya yanzu a bada fatawar kuma kai ma daurin auren ka asarar lahadi ba wani laifi na'am na'am mai ajiyan kuɗi a banki kuɗin ruwa da yake taruwa ya zai da shi nan tambaya ce mai kyau eh, ai ka tambaya ba sai ka sharhi ba iskiliya <laughs> ya fito fili kana nufin wannan kuɗin interest da yake hawa to ya za ka yi da abin da ya hau shikenan nan ce ka yi tambaya ka bari in maka bayani kuma ka zo ka tambaye ni ka bada fatawar kuma <laughs> abinda malamai suka faɗa na farko dai kun sani haramun ne cin kuɗin ruwa riba ne Allah ya ce mace riba ya shirya yaƙi da Allah da manzon Allah akan riba to sai ka sa a yi maka a fitar maka da interest ɗinka kamar duk shekara sai ka sa a buga maka nawa ne interest ɗin suna iya ganewa a bankin interest ɗinka dubu arba'in dubu hamsin a shekarar nan ko dubu iya yawan kuɗinka iya yawan interest ɗinka haramun ne ka ci sannan kuma idan ka bayar da shi sadaka baka da lada tunda ya za ka ɗauki kuɗin haram ka ba da sadaka ba lada idan ka bar shi a banki kuma ka taimaki kafirai don yawan bankunan nan da arna ne yawan su su suke da hannun jari da yawa a ciki yawan su manya-manyan jagororin masu hannu a cikin nasu ne so idan ka bar musu kudin saboda kana kishin addini ka bar musu tuka da da kara musu karfi su je su gina wani abun ba na barna sai ka ciro kudin idan ka ciro kudin sai ka je ka samu unguwar ku wani wata wani wani wuri da yake da bukatar ciko sai ka sayo ƙasa ka zuba ta a mutanen unguwa ko wata hanya da ta lalace ka gyara ta ko ka je ka tona mutane rijiya wani aiki dai na wadda jama'ar gari za su amfana da shi to idan kai haka ya fi kabar musu abinda malamai suka ba da fatawa ke amma fa kakkai tsammanin za ka samu lada don ba kudin ka bane kudin riba ne ka fahimta yawa kudi ne na riba abin da ya kamata ka yi kenan ina jin ku ai bara an nan ayyukan ba ko yawa kuma ba laifi ma za ka iya zuwa ka je ka taimaki wata makarantar islamiyya a sai musu kujeru a sai butocin alwala ko a sai wa yara exercise books a raba musu ko pencils a raba musu ko wani masallaci na bukatar shimfiɗa a je a saya kai ne a wurin ka ya zama na haram na riba to amma an kai wa mutane aiki da shi tunda su ba su suka je suka samu ribar ba babu komai a gare su kamar yadda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo wa barira sadaka barira baiwa ce tana na Aisha kun san annabi da ahlul baitinsa ba sa cin sadaka aka kawo wa barira sadaka ya zo gida nama ne kuma ya ga an dafa tukunya tana rababbaga sai aka ya aka ɗebo masa aka kawo masa gurasa sai ya ah, ni kam a gidan nan ba na ji kanshi nama ba na ji tukunya tana ta da nama ka ce eh lamun duka bihi ala barira nama ne amma sadaka aka ma barira sai ya ce aje a ɗebo a kawo laha sadakatun wala na hadiyya. ita ce yake sadaka a wajenta mu kuma kyauta ne ita sadaka ni kuma kyauta ta bani kyauta ka fahimce ni yawa dan uwana to ya halatta ka ba wani ya amfani da shi ya halatta ka taimaki al'umma abin da ya kamata ka yi kenan shi wannan bawan Allah ka gamsu ya amma ga jaiz bank ba ruwa ga jaiz bank ku fita da wannan bankunan ku tafi jaiz bank ku hutar da kanku wai mai nam. yi eh, na'am kamar ya jira ya jira su shi waye zai jira ne ya jira su kamar ya yana ba laifi amma sai ya bar wasiya ko da ya mutu yanzu a cire kudin a cire interest din kana sa su a cikin wannan ɗinsa ya halatta mana tunda ai zai yi a ce duk kwana biyu ka je karba ba sai ka bashi in shekara ko kuma kwatali duk wata uku sai ka je karba ko kuma rabin shekara duk yadda ka tsara ya halatta amma na ji kamar ka ce saboda yana da bukata kana nufin yi amfani da su ne eh ya ba da taimako eh. eh ya halatta ga malam yara nan ko jami'a na yanzu kana zuwa kofar jami'a kace da Allah waye bai registration ba da yawa za su daga hannu sai ka biya musu ko ka je wata islamiyya ka ce da Allah su waye iyayensu ba sa iya biyan kuɗin makaranta za a kawo maka list da yawa sai ka biya musu ko ka je gidan kurku ka ce da Allah waye ake bin sa tare da batoci dubu hamsin ba sai a kawo maka su sai ka biya ga ayyuka nan da yawa mana za a kai su gidan marayu duka aikin alkhairi wai wani wani yana da kuɗi wai ya zo yana cewa wai shi wallahi matsalarsa abin da yake damunsa shi bai san ya zai da kuɗinsa ba kuma ba a zuwa a gaya mai ga aikin alheri zai kaje ba wuce yana rayuwa a garin nan wai bai san me zai da kuɗi ba ko tuwo ka je ka dafa ka ajiye shi a kofar da a gundin nan ya ka gani eh, yanzu a gyare shi tabbi ko buhu nawa ne wai da gaske ne mata ba sa ikama a suna yi za su yi ikama su sai dai ba a tsananta musu ba cewa yi amma dai za su yi wai wannan cewa yi eh, ina zuwa wai wannan cewa shi yana so ne ya fara yin sallar dare ka fa yana so ya fara sallar dare Allah kara mana imani shin ya halatta in fara da gwadawa da raka a biyu sannan daga baya na dan ƙara saboda ni ni so nake abin ya bi jikina a hankali wallahi daidai kai rike raka abin Allah sa albarka bayan wata ɗaya wata biyu ka gama jika fara yi Watakila ka kai raka a sha ɗaya ya halatta ko raka a ɗaɗɗe za ka rinka yi ko raka a bibbi ya halatta tun da farawa ne na jirgi ma da gwadawa ya tashi ko daman manzo Allah ya faɗa abinda Allah ya fi so shine abinda aka dawwama akai ana yi wa in qalla abul amali ila Allah adwamuha wa in qalla abinda Allah ya fi so abinda ya dawwama ko mun karanci so wannan yayi daidai zai fara kiyamul layli da ba yi ko ba haka bane ba to sai ka fara yi ka fara da iyayen da zaka iya kakka tsananta wa kanka kai ne na ƙarshe Na. Na. Na. na'am na'am na'am wannan bawan Allah yana tambaya wata ce ba musulma ba za ta yi registration a wata makaranta to kuma ita ba 'yar jiha ba ce sai take so a yi mata indijin na karya na boge don ta samu sauƙin tushin fi kun san ana biyan tushin fi dan jiha yana da sauƙin kuɗi dan waje yana da kuɗi mai yawa da zai biya so mutumin yana tambaya ya halatta ya je ya mata don a sauƙaƙa mata shi taimako malam in za ka yi taimako karka yi ha'inci a ciki ko ba ka ba ne? duk da cewa warewa wani dan jiha kaza wani dan jiha kaza din ba addini bane ba shari'a ne ta zo da shi ba so amma ka je yi takaddar ta ƙarya ko ba ka ba ne don kaga ƙarya ne Takadda ta ƙarya ka je ka bayar ka nan kayi ƙarya ɗaya kenan taimakon wanda ba musulmi ba ya halatta ka taimaka masa ko wata wataƙila don ya gane addini su gaskiya bai halatta ka je kai wannan ba don ha'inci ne kuma musulunci bai goyi bayan ha'inci ba kar a yi amma ina ba da shawara a nemi hanyar da za a nema masu sauki ko a hukumance a makarantar ko kuma kai ɗin ka lali kuɗinka ka biya mata ko ba ka bane in allah ya taimake ka shukar ka ta tsoro ta yi shi kenan in kuma shukar ta tsiro ta yi kudu shi shikenan dai ka dai taimaka Allah rufa su na'am na'am na'am na'am na'am ita kuma wannan ba musulma ba ce tana so ta musulunta kuma kafin ta musulunta ma tana tana kwaɗayin shugabanci so take in ta musulunta ma a bata ma amira kuma amma tana jin tsoron iyayenta za su ɗauki mataki mai tsanani a kanta so daman duk wanda zai musulunta yana fuskantar wannan barazana sai a nuna mata duk wanda ya musulunta zai iya gamuwa da barazana daga gurin iyayensa sai a yi tunanin hanyar da za a iya taimakon ta kaddara iyayen nata sun mata barazana za su kore ta a gida ko za su kashe ta to sai a yi tunani kafin ta musulunta a nema mata wurin zama ta yadda idan iyayen sun kore ta sai ta dawo nan a ci gaba da kula da karatunta kuma a nema mata bijin da zai aure ta musulmi a sama mata sana'a ko a sama mata aiki in ta gama karatun samurfin rufin asiri wannan shine abin da ya kamata a yi amma ba za a yi discouraging ɗinta saboda gudun matsalar da za ta samu a wurin iyayenta a ce karta musulunta ba kun san mu kullum muna kokarin musuluntar wanto amma kuma ba ma tunanin in sun musulunta sun shiga matsala ya za mu taimaka musu ba sai ga mutum ya musulunta ubansa ya ce sai ya kashe shi ya kwace masa dan abin da yake hannunsa ya ɗebe masa certificate ɗinsa na gurin karatu ya zo yana yawo da dandan ya rasa inda zai ya je can an ce a ya je can an ce a babu wata kungiya babu wani gida da aka tanada na wannan wadda ake daukar su wadda suka musulunta a taimaka musu babu dukkanin babu babu ina jin ma wannan din shari'a commission ne ma suke da yan wasu wurare haka ma bayi da yawa shi ma baya wadatarwa da matsaloli kuma amma yanzu nan in a Kaduna ni na sha tura mutane a nan a kaduna idan mutum ya musulunta ko fasto ne ko waye suna da gida da kana musulunta za a je a kai ka da wurin kwana da abinci safe da rana da yamma da makaranta da za a saka da wurin sana'a za ka yi wata uku ana koya ma sana'a kowace irin sana'a kake so suna da equipment da za su taimaka maka wajen koya maka sana'a a koya ma ilimin addini ka iya sallah ka iya tada baki ka iya karatu idan kuma kana da takarda ta jami'a ko wani abu sai a nema maka aiki kafin wata shi ukun nan an gama maka shiri sai a tura ka akwai wani fasto a nan yake sabon gari yana da cocin sa babba abdulhamid muka sa masa daga nan sabon gari muka yi ta kes da shi ya zo nan usman bin affan wurin mu ya musulunta inda ba shi kalma amma ina tabbatar maka wallahi sai da suka je suka rufa shi da suka masa tuka ya zo jikinsa a faffashe ya ce malam ya ce motar da ake kawo ni coci ba a kawo ka masallaci da ita ya ce yana da tsaro sosai ya ce to amma matsalarsa yana da matarsa kuma da uwarsa mata biyo shi daga kudu yana da yayansa guda biyu so sun kore shi gidan da yake zaune gidan coci ne motar da yake zirga-zirga da ita na coci ne so ga uwarsa kuma tana cikin wahala ta baro can so yanzu gashi ya musulunta to ya zai ya zo ya musulunta mu karbe shi yara aka yi takabbara a masallaci bayan an gama aka bar mana shi in masu kudu kowa ta tara ya tafiyarsa ƙwarai da gaske to ya za yi da shi da matarsa da 'ya'yansa da uwarsa cocin kuma sun ba shi notice sun ce tun da ya riga musulunci sai fita ba su wurin ya je har hada document ɗinsu da takardu ya sa hannu a ka'ida da lauya ya zo ya ce ya daina ya dawo musulmi me yasa ya ce haka kawai ya ra'ayi ya ga za su tura a kashe shi to lokacin muka tura shi kaduna ya je yana can kaduna ina jin ma yanzu ya gama ma kwanaki ya bugon mu ya je abuja ma ya samu aiki daman chartered accountant ne to ya samu aiki yana abuja amma in takaice muku wallahi haka muka haƙura dai aka tura shi dai ya mai da matar uwar mata koma can kai akwai ba matsala wallahi mala ana dai tafiya dai kawai ana cewa ana addini ne amma ana gaya ma duk lokacin da abin taimako ya zo wallahi sai kaji kunya ba a yi wa malamai adalci akan wannan bangarorin wa zai taimaka a cewa yanzu duk garin nan ba mu da gida guda daya da musulmi za mu haɗu mu haɗa ƙarfi ko haya ne a kama ta yadda in waɗannan sun musulunta a rinka training ɗinsu a koya musu sallah a koya musu kafintanci a koya musu walda a koya musu kaza waɗanda suke da 'yan takardu a je a neman musu ɗan aiki ko koyarwa ne ko wani abu sauransu babu ustaz babu sai dai in mutum ya musulunta kurin a tara masa dubu biyu dubu uku dubu biyar shi kenan bashi kowa sai haɗari gasi sai tafi kurin a bashi a masallaci ya zo yana kwana a masallaci sauro ma buge shi abin da ke faruwa kenan nan za ku gane muna da matsala ina faɗa ne saboda ku samari ne matasa ku yi tunani ya za ku yi wa addinin ku gata ya za ku yi wa addinin ku gata amma bai kamata abin da bai kai ya kawo bai gagare mu kuma ina so ku fahimci wani abu ku yi haƙuri ba tsawaita muku mai ba a yanzu fa tafiyar da muke addinin mu wurin ibada mu ma ya gagare mu wurin sallah na rantse da Allah kafin ku samu masallaci ma na ku da za ku rubuta sallah ku program ku na addini sai kun ji jiki wurin sallar duk a matsayi masallatai kanana yan firit firit firit firit firit firit kamar yaki ake ku je ku ga inda aka ci gaba masallaci na rantsi da Allah za ku gan shi kamar kasuwa tafke ke ko nan Sudan duba talaucin da ake a Sudan Sudan duk wani masallaci galiban da ka sani juma'a ake yi duk inda kaga masallaci sa gaba ɗaya garin zaga asumiya ne tafka tafkan masallaci ake iya ganin ka a unguwa waramar unguwa sai ga katon masallaci a tsakiyar unguwa a nan za a yi juma'a a nan za a yi salloli a nan za a haɗu a mitin ɗin unguwa a nan za a yi program da komai kansa haɗe amma mu fa babu wani ya zan buge yar barandar sa ana sallah da ita wani ɗan abu nan gidan ma na gado ne watakila ya zo ya ce ya yi zuciya a bashi gurin sa kwarai da gaske duk ba an yi a garin nan to Allah ya gyara mana Ban da ha'inci yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh